na wato tun nake a duniya ban taba ganin mace fafiya irin bai wa'alan nan ba mace ka ce arniya ita da fita ta bai baye ni ta hannun dawa gudun da zuwa zane kwallon sai yanzu na sashe mace zane kuma ma boki na kai ma cewa ba kyauta ha ba zane mutum ango kamar ka a ce ka ango jiye jiye nan kuma ka zo ka kwanta cikin baro kai sai ka ce din iska ah! hmm. to kaga wannan bar eh. lafiyan sa nake ji Allah akan azabar gidan to kaga jiya ta zo gidan eh. kafin wayewar garin yau zuwa wayewar garin yau ta yi fada da mutum uku ana kai ta ana watsewa da matar gidan ta fara can da dare dare da ni ta yi ya buga matar da safe gari ina wayewa ko sallaba.